barkan mu da maraicin wannan yini na alhamis wanda yake yau sha ashirin cif ga watan ramadan hijira ta 1435 muna a wannan masallaci na sayidina abu huraira radiyallahu ta'ala an inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna a cikin suratu yunus kuma jiya mun fara kisar musa alaihi salam mun faɗi inda fir'au wato ya aika masu sihiri su zo kuma da abin da musa faɗa musu sannan ayat da muka kwana a kanta shi ne inda allah ya ce musa ba wanda ya imani da shi sai zuri'arsa abin nan yan zuri'a kaɗan daga cikin zuri'arsa to ayoyin da muka fassara bayan wannan mun samu ɗan kuskure wajen fassarar don haka za mu komo ga gare su mu kuma ɗaura mu fassara abin nan a mai fasara su bismillah wa auhayna ila musa a'udhu billahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba mu labari game da ƙisar Musa alaihi salam Allah ya ce wa auhaina ila Musa kuma hakika mun yi wahayi zuwa ga Musa wa akihi da dan uwanai shine Harun wato mun ce musu an tabawwa ali qaumikuma wato ku zamnas da mutanenku wato bi misra buyutan ku zamnar da su gidaje a cikin gidajensu bi misra a misra wato wannan malamai sun ce lokacin da mutanen musa alaihi salam suka yi cikin tsoro game da fir'aun kuma har ya zan hana su abin nan walwala hatta da har abin nan ibada su ta sallah suna jin tsoron su hito fili su yi domin a shari'a a wannan lokaci shari'ar su yin sallah a cikin masallatai su shine shari'a ba ka yin sallah in ba cikin masallaci ba to gashi wannan musiba ta same su ta tsoron fir'aun ba su yi hita to sai Allah ya yi yawa Musa da Haruna wahayi cewa ku zamanar da mutanensu a cikin da su gina musu gidaje a gehe ba cikin mutane ba sannan waje a ku sanya kun gidajen ku kyaulata su zama alƙibla gare su wato ma'ana kenan gidajen za gina muku su zan suna fuskantar baitul muqaddas inda kuke dibi kuna sallah sai ku kama sallah ku a cikin gida ba sai kun fito kun yi jam'i a masallaci ba a waje domin wannan yana da hadari yana da hadari gare ku wa aqimu salata ku tsaye da sallah a cikin gidajen nan naku waton wa mu'minin Allah ce kuma ka wa mu'minai wanda sun ka bi ka bushara yi musu bushara da taimako da aljanna cewa nan gaba kaɗan Allah zai taimake su so abin nan su amshi mulki daga hannun makiyansu wannan kissa gajera ta yi kama da lokacin da musulmi suke a cikin rauni sadda musulunci kiransa na abin nan a makka yana yana yana farko ya kasance mutane ba su iya yin sallah a cikin a waje sai sun shiga cikin gida sun boye saboda wannan lokaci an rinjaye su kamar irin wannan ne su ma haka kuma cikin taimakon Allah wadda Allah ya taimaki waɗancan haka su ma amin na al'umma annabi aka taimake su suka dawo suna sallah kowa na na kallo domin kun suna yin ta a boye Allah ya ce wa bashirul mu'minin ka wa ne bishara cewa Allah zai taimake su ko kuma wannan hidabin cewa wa bashirul mu'minin ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an faɗa mishi wannan kissa ta Musa kuma an faɗa mai abin da Allah ya yi umarni Musa da jama'a ta su riƙi masallatai yanzu abin nan gidajen su zan wurin sallar su Allah ya ce to kawa mu'minan tare da kai bushara wato su ne mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam to ga cikin magana nan wa qala Musa qala Musa rabbana innaka ataita فرعون ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا to Allah subhanahu wataala ci gaba da ba mu labarin abin da ya faru dai har yanzu Musa da Fir'aun da jama'arsa Allah ya ce wa kala Musa sai Musa ya ce bayan wannan abu da ya same su ta ganan ba a faɗi hagen tsakanin sanya gidajen alƙibla ba da hagen da an ka ɗauka mai tsauka ya musa shi wannan addu'a amma wannan zai suranta ma cewa ko bayan sun abin nan sun mai da su alƙibla suna sallah a cikin gidaje don ɓoye ma azaba fir'aun to duk da haka azabar bata yanke ba ta daɗe suna cikin wannan musiba ta bautarsuwa da abin nan da wahala to wannan wahala ta yi tsanani har musa ya je ya addu'a a nan shi na ya ce nan waton wakala musa sai musa ya ce rabbana ya ubangiji yi ta fir'auna mal'ahu zinatan wa amwalan ya allah kai ne ka ba fir'auna da manyan mutanensa ministocinsa kawa ta duniya wa amwalan ba su dukiyoyi ta kenan Dokiyoyin da an ka ba su da kawace-kawacen duniya su sun ka ja su har suka fada da abin da ka aiko ya ubangiji wannan kenan ya nuna duk musa ya gwada mishi gaba ɗaya sun kare sanda abin nan ga ta zama ciji ba a imani ba hannu ya yi fari an sako musu sauran ayoyin nan guda tara da fari da jini da kwaɗi da wani ne duka dai an kawo musu amma da sun kin imani saboda taurin kansu wato ka ba su abin nan kawa da dokiyoyi fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya Eh, rabbana ya ubangiji ya koma faɗin sunan ubangijin ubangijinsa ya ce ya ubangiji ka musu haka li dillu an sabilika don su ɓace kuma su ɓatas daga hanyarka waton ka ba su dukiya ne da wannan mulki ka ba su ƙarfi ka ba su ƙawa ka ba su komi wannan ta zamo sanadi ga halakar su da halakar wasu mutane domin su za su halaka kuma za su za wasu mutane da zuwa ga halaka kaga kenan ashe dukiyar da an ka ba su ba ita ce halakar ba a sababi ce kurum waton abin nan ce hurum waton wasila ce ta tabacewa kuma galibi haka yake kamar wa karatunmu da ya gabata mun faɗa cewa ubangiji subhanahu wataala yakan jarabta 'yan adam da nau'i iri guda biyu wani lokaci a jaraba mutane da ni'ima wani lokaci a jaraba mutane da talauci to kowane waɗannan guda biyu jarabuwa ne daga Allah subhanahu wataala to haka su an jarabe su da ni'ima an jarabe su da kawar duniya amma ba ta zan sanadin samun tsira gare su ba sai ta zan sanadin halaka gare su to don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisai ruwayoyi masu yawan gaske ya tsorata da mu da fitina ta kawa ta duniya da kuma dukiya har yana cewa halaku ummati almal halaka al'ummata to dukiya ce wato ma'ana kenan ba dukiya halaka ba amma sababi ce ga halaka wato sababin halakar al'umma ta ce dukiya sare ga dukiya da bai ta haukaci kowane wuri sannan mun karanta karatun mu da gabata cewa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam nan gaba baya tsoron talauci ga al'ummarsa amma abin da yake tsoro a hida musu duniya hidawa su bi ta ta zama sanadin halakar su kamar kamar yadda an ka hida ta ga waɗanda ke gabanin su ta zama sababi na halakar su don haka a cikin hadisai waɗanda ba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana cewa daga cikin alamun alkiyama akwai samun dukiya da wadata da yawa ga mutane wato musulmi za su za su za su za su abin nan wadata da dukiya yana cewa la taqumu sa'atu hatta yakasuru fiikum hatta yakasuru fiikum al-mal alkiyama ba za ta tsaya ba sai dukiya ta yawaita a cikin ku da yawa wato yazan mutum guda na iya mallakat abinda a da duk ƙasa ba ta da shi a cikin gari ka iske mutum guda ya mallaki abin da duk a wannan lokacin an tara ƙasa gaba ɗaya ba ta abin nan ko da an sai ta ba ta sayan abin ke ga hannunsa na yawa ga dukiya ga gidaje ga abubuwan hawa ga komai to manzo Allah faɗa masa sallallahu alaihi wasallama kuma gwani ga wata riwaya yana magana tashin alamun tashin alkiyama ya faɗi alamu da yawa cikinsu ya faɗi dukiya yace thumma istafada al-mal sannan dukiya ta yi yawa a shehida ta koina cikin ruwa sama abin nan tudu kudi ruwa kudi ko miye ko ko cikin bola ka je ka tsinta za ka sayar suka samu kudi ko miya zan kudi da wannan lokaci manzo Allah ya ce hashe zan idan an ba mutum hatta yuqta ar-rajul mi'ata dinarin fala yazullu sakhidan har idan an ba mutum zinari 100 mi'ata dinarin dinari 100 a wannan lokaci dinari ɗari masu yawa ne wato iyakar gayar yawa a ce ko da an ba mutum miliyan ɗari a wannan lokaci faya zulu sa sahidan za a gan shi bai gushewa yana mai hushi da bakin ciki yana ganin bai da komi saboda yawa kaga wannan eh, abin nan alama ce wadda muka cikinta yanzu sosai don za ka ga wani ya mallaki abin da yake kila da shi da duk zuri'arsa za su yi shekaru da yawa har ya mutu su mutu abin bai kare ba amma bai taba murna da farin cikin cewa Allah ya rata shi ba sai da ya taba cin rako shi kokarin bai da yake in ya ga inda za a samu naira dubu goma zai kokari ya riga talaka a wannan wurin ya dai kara a cikin tashi kada ya kare daga duk wannan alamu ne na kusan abin nan tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukiyar za ta yi yawa wato yawan da yake hazza ya kai alkiyama ba ta tsayawa illa Allah shirare abin shirare sai an ƙare duka ya zan waɗanda sun kai saura kawai su ne a shararen mutane daga cikin abin al'umma dukiyar gaba ɗaya za ta koma ga shararin ne kuma akan su za ta shi alkiyama a shararin da mutane su ne waɗanda ba su kula da hakki ko wani iri ba ba ruwansu da hakkin Allah shi ya tabbatunsa ayyukan su ma suna nuna war kamar ba su yarda ma da akwai ubangiji ba ayyukan suna nuna ba su ma yarda da akwai alkiyama ba babu tausayi babu jinƙayi babu taimako babu godiya ga Allah duk abin da ka sani an cire shi a cikin zukatansu ba tunani ba wani abin nan natsuwa sai samun nan kawai kaga wannan lokacin ko dai ba mu gan shi ba domin fara ganin alamunsa don yanzu irin halin da mutane suke ciki to abin ya tsanani sosai ga mutane mabukata suna mutuwa asibitoci saboda rashin lahiya da yunwa ana iya taimakon su ba ba a iya ba duk abubuwan nan da ke sun ka lalace a ƙasar nan ana iya gyaran su amma kinyi ne kawai ake yi kuma ba shi ne manuhar ba abinda an manuwa kawai mutum ya azurta kansa ya azurta wanda yake so da ya tafi kuma wani ya zo shi ma haka za shi kuma haka za a sahiya su ne a shararar haƙ har alƙiyama tsaya a kansu haka nan allah ya taimake mu kuma ya ba mu ikon gyarawa shugabanninmu allah ya ba su samun su tunani a cikin zuciyarsu kuma ya ba su damar gyara abubuwan da ke gyaruwa to allah ya ce kayi haka liya dillu an sabilika don su ɓace daga hanya ka kuma su ɓatas to dukiyan nan kuma da ka ba su ya ubangiji mun ina roƙo rabbana ya ubangiji a damis ala mawalihim ka shahe dukiyarsu gaba ɗaya domin matuƙar ba shahe ta an kai ba to ba za su bari kangara ba domin ɗan adam kullu ka cikin wadata sannan zai ƙara butulce ma Allah amma ina cikin wahala kamar karatun da mun kai na shekaran jiya cewa al'ada ce ta ɗan adam ko shi Allah ya jarabe shi da ni'ima sai ga kamar wani gata gare shi wato fa amal insanu idza mubtalahu rabbahu fa akramahu wa amahu. fa ya Rabi rabbi karaman idan an ka ni'imta shi an ka wadata shi an ka bashi ni'imar duniya sai ya ta kuri yana ganin Allah ya girmama shi Allah yana son sa yana da wata gata a wajen ubangiji amma idan aka jarabe shi aka hukumta arzikinsa fa ya Rabi rabbi hana ubangiji na wulakanta ni ya ɗauki kawai son Allah shine ya baka duniya to wannan ba kuskure ne kuma ba daidai ba ne duniya ko ni'ima ta duniya kowa Allah yana ba yana ba mumini don ya jaraba shi yana ba kafiri yana ba fasiki yana ba kowa ba shi ne holo ba ba don Allah baka duniya kake wani matsayi a wajensa ba yana yiwa akwai wanda baya da ko abin da zai ci yanzu buɗin bakin nan bale da daddare ya sahur amma a wajen Allah ya yi girma ya yi daraja bisa gare ka kuma da yawa Allah rantsuwar shi abu da Allah yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ko irin waɗannan bayan Allah za a gansu ana tunkuɗe su madafuhun bil abwab ana korar su in sun je bara kohohi na kantuna ko abin nan ko masallatai ko kohohin gidaje kai Allah ma ya hakuri je gaba kada ya zo kusa gare ka ya sa ma datti amma da yawa Allah rantsuwa abu da Allah ya yi lawa kasam ala Allah la abarra da yawa Allah rantsuwa da Allah ya abin nan yayi abu da yayi ashe kaga ba wai dukiya ce halo ba a'a zama abin nan salihi zama mutumin kirki ka yi amfani da dukiyar idan Allah baka ka taimaki addini sannan ka taimaki kanka kada ka sanya ta a cikin banna ya zan duk inda ake banna kai ne gaba duk inda an rubuta ma takarda za a yi wani abu na kulob ko sayan wani kwaba aza ga 'yan dambe kai ne gaba 'yan karuwai za a tarawa wurin kamfen kai ne gaba kana ya ba da ko nawa amma ga makabartin ne nan ƙasa na ya ta na mutane ba ya gyara masu bara suna yawo a yi taimako a gyara makabartin ne ba samun komi nan nan na gan shi a cikin gari wani ba Allah ke gyara makabartin ne tun da sahe ke yawo har azhar ta yi bai hada naira dubu biyu naira dubu biyu ba su hada su ga can suna ta gyaran makabartin ne kasan mutane na hita amma ba wanda ya kula saboda ba manufarsu a samu lafira ba a samu duniyar suna ganin ma mutuwa kawai sai yan kayi sakaci za ka mutu haka masu duniya ke gani sakaci ne don mai kan mutu wannan ni na ga yadda wani babban mutumin duniya an ka ce mishi babu wani ya ce haye yana ganin wai abin nan ya ce halan bai zuwa asibiti ne to kaga wannan ni'ima ta sashi har ya mance shi na ganin ana zuwa asibiti ba a mutuwa to likita nawa ya mutu likita nawa ya mutu inda zuwa asibiti na hana a mutu likita zai mutu shi da ya karatun magani ya san yadda ake shan magani da ake wane ne duka amma gashi ya mutu don haka amfanin duniya ta tunatar da kai lahira in ka same ta tuna lahira tuna bayan allah da ke tare da kai ka taimake su sannan ka yi abin da zai amfani ka a lahira duk abin da allah baka na duniya ka tuna iyaka abin da ka ba ka bai saboda allah shi ne rabonka abin da ka ci da kai da iyalinka iyaka ka tuce kawai shi kenan kai kashi ya tafi ba wani amfani gare shi amma abin da ka bai saboda Allah shine naka a lahira za ka iske shi bisa ga mizaninka don haka ka yi ƙoƙari duk abin da ka samu komi zamansa ka ɗan ɗibi ka ba saboda Allah ko da albashin ka kila naira a dubu talatin ake biyan ko dubu ashirin duk da haka ware wani abu saboda Allah a cikin wata ka ɗibi naira ɗari biyar ko ɗari biyu ke ma ka ba saboda Allah in a masallaci za ka sanyawa in wani talaka shi ya kusa ka ba in abin nan eh, ruwa za ka saye ka aza inda mutane ke sha in duk komi ya dai to kada ka yi sakacin cewa duk abin da ka samu Allah tallaka bai da rabo a cikin amin naka don haka Allah taimake mu kuma ya ba mu ikon gyarawa rabbana da mis ala amwalihim ya Allah ka shahidu su in ba shahe su an kai wato ba za su imani ba sannan washdud ala qulubihim kuma ka ɗarme ga zukatansu ya zan wato wani alkhairi ba ya shiga kaga kenan duk wanda ke bin duniya kadai ana ji mishi wannan ana ji mai tsoron wannan addu'a ta Musa ta same shi in ya zan dai bai tunanin komai illa duniya to zai kai hujin sadda Allah zai shahe zuciyarsa ya zan duk abin da annan alkhairi baya yin sa kuma baya son sa zuciyar an kuble ta sharri bai hita alkhairi bai shiga kaga wannan iyakar gayar khizlan annan kuma da yawa in ka dibo su mutane za ka kamar tun duniya an shahe an shahe su saboda alheri duka za ka ga bai hita daga hannunsu sannan duk wani abu na sharri za ka shi suke gaugawayi don haka ashe wannan babban wa'azi ne ba wai ga jama'ar Musa kadai ba har jama'ar mu kuma wannan addu'a ta Musa Allah subhanahu wataala ya amshe ta qatada ya yau da waya yace an roto daga qatada cewa wannan addu'a da annabi musa ya allah ya amshe ta kuma ya shahi duk dukiyoyin da fir'auna ya bari kayan ma a halaka shi din wannan mu'jiza ce don ya gani wato an aka shahi zinariyoyin da ke gare shi tubale tubale da wane ne duka ko su hata wa sun koma duwatsu irin lu'ulu'un da ya aje da wane duka taska taska ta abin nan baitul mali baitul mali duka sun koma duwatsu a kaga kamar yanzu a ce abin nan mutum ya tara Eh, abin nan sef na dala ta amerika da na fawon na ingila da naira ta najeriya da zinari da komai ko su ya kawa ya bude ya dauko shekaru sun kuma duwatsu ya zai ji ya zai ji kuma allah na yin hakan mu ba za mu yi addu'a allah ya shahe su su kuma duwatsu ba amma dai <laughs> mu ne musu addu'a allah shiryar da su su zan taimakon mutane to wace duk alaƙulubiyan kaɗar mai zukatansu shi zan ba su yi ba su imani nan hatta ya rawar azabar alim sai sun ga azaba wadda an mai girma ta same su to a nan shina yi wakila wani ya ce to nan musa alaihi salam annabin allah ne kuma annabin allah ai ko wani annabi mai son rahama ne ga al'ummarsa don gashi annabi an ce mishi ma naka illa rahmatan lil alamin don me musa ya yi addu'a nan ya ce a shahizu dukiyarsu abin na kasu imani don me sai sun ga azaba bayyane taurin kan ba iri ɗaya ba ne taurin kan bani isra'il taurin kai ne mai tsanani kuma mun gajo da nuhu ya yi shi ma da jama'arsa lokacin da taurin kansu ya kai taurin kai ya shekara ɗari tara da hamsin yana kiran su ba su yi imani ba to sannan wannan addu'a ta zo nuhu ya ce rabbi la tazar ala ardi min alkafiri da yara Allah kada ka bar gida guda a bisa ƙasa na kafirai naka yan tazarhum yudillu ibadak in ka bar su za su ɓadda dukkan mutanenka domin za a samu biya koyaushe za ka iske duk wanda mutum yake abin nan batacce zai samu mabiya domin wani shi bai tunanin komi in ba ya samu eh, duniya ba don haka idan aka ba shi duniya komi yana iya yi ana iya haɗawa da shi a cuci addininsa bai damu ba ana haɗa da shi a kashe 'yan uwansa bai damu ba ashe don haka nan a kashe su gaba ɗaya ya zama rahama rahama ce su mutu a huta sannan wasu malamai na cewa musa ya yi wannan addu'a ne lokacin da allah faɗa mishi ya ce ba za su imani ba Allah haɗa Musa cewa duk wanda abin bisa ban ƙasa yanzu in ban da waɗannan da ke tare da kai to ba za su yi imani ba ko kai kiran ko kada kai don haka yi wannan addu'a ce tunda ba su imani ya ubangiji me amfanin barin su Allah ka shahe dukiyarsu sannan kuma ka ka ɗarme zuciyarsu ka hana musu yin imanin shikenan an huta wannan addu'a ta same su to annabi sallallahu alaihi wasallam shi rahama ne ko yaushe idan wani bai yi imani ba za a samu wani yayi don haka za a gani za ka in an samu wannan shugaba lalatacce za a samu wani wata rana a samu wani na kwarai mai dan dama dama idan an samu mai kuɗin da bai alkhairi za a samu wani shi alkhairi don haka nan al'umma annabi ita ba za a halaka ta gaba ɗaya haka ba bale ma Allah ya ce wa ma kana Allahu yu'azzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai halaka al'umma annabi shi musu azaba ba a lokacin da annabi yake cikin su kuma idan ya tafi suna istighfar al istighfar na suna bai da sunna dai to ba zai musu azaba ba don haka nan bai sunnan nan da wasu ke yi yan kwarorin nan ita ta hana azaba ta sauka anan sai dai fitina wadda ke ta jarabawa za ta sami musulmi saboda yawan zunubansu da yawan sabonsu da barin hanya wadda an kada su akanta ita wannan za ta same su jehi jehi ta samu waɗannan nan kuma a ɗauke ta samu wasu don haka nan mu yi ta addu'a yan mu da ke cikin musiba duniya duka Allah ya ɗauke musu yawan sauki mu ma da ba ta same mu ba Allah ya tsare mu Allah shi muna zaɓi wannan ƙasa ya kawo muna musulmi masu adalci mahajin tausayin mu Allah ƙasan nan ta mu Najeriya ka shi ta ga hannun musulmi ya Allah Allah waɗanda ke ganin ya kamata kahiri ya riƙi ƙasan nan Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su Allah ka gwada musu wannan kuskure ne mai muni Allah taimake mu to fala ba su yin imani sai sun ga azaba wanda yake mai raɗaɗi sannan za su yi imani to wannan ita ce addu'a da Musa ya yi to me Allah ya ce musu gashi nan kad ujibat da'watukuma qala qad ujibat da'watukuma fastaqima la tattabi'an wa la tattabi'an to Allah subhanahu ta'ala bayan Musa ya wannan addu'a kala sai Allah ya ce kad ujibat da'awatukuma ni na karbi addu'o'inku ko biyu da Musa da Haruna amma sai yakin ayoyin da suka gabata duk inda aka yi addu'a an nuna Musa ne ke yi don Allah ce wa kala Musa rabbana innaka atita fir'auna mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li dilli ibadak so ce rabbana adamis ala amwalihim Haka duk Musa ne ke addu'a amma da Allah zai bada amsa sai kar ce kad da da'awatu kuma na karbi addu'o'in guda biyu to yana yiwa in ji malamai da Musa da Haruna wani su yayi addu'a shi Musa yayi Haruna ya domin annabcin su tare ke tahiya wasu na cewa a Musa shine shugaba don shi an ka fara ba wahayi na annabta sannan an ka hada wansa Haruna tare da shi don haka shi Musa shi ke addu'a Haruna cewa amin don haka an ka sa su tare to kuma Allahu a'lam Allah ya ce na karbi addu'o'inku duka zan yi wannan abu da kun roƙa amma kuma ga sharadi fastaqima ku tsayu ku tsayu gami bisa ga abin da an ka hore ku ashe ka ga sharaɗin amsa addu'an musulmi su tsaya inda an ka tsayar da su matukar sun ka tsayawa inda Allah ya tsayar da su to ba su hita daga cikin fitinoni da musibu da tashin hankali da bacin rai da komai don haka na in muna son mu gyaru mu zan mutanen kirki Allah taimake mu to mu dawo mu tsaya inda Allah tsaye mu Fasta kima. ku tsaya haka an ka ce ma annabi Musa da Harun ba ka tunanin cewa annabi Musa da annabi Harun su kauce ma hanyar da Allah azza su ko kana tunanin wannan babu manzanni ne ma'asumai ne Allah ya tsare su amma duk da haka Allah ce musu kima. wannan karanta suwa ne gare mu mu san in muna son taimako to mu komo ga Allah aƙalla in ba mu iya dawowa mu tsaya tsab mu yi komai ɗari bisa ɗari to mu doge da addu'a wanda ita ce ƙarfin mu addu'a na Allah hore mu muyi don haka sai mu yi ta addu'a Allah ka mana sauki don abin da ya matsani Allah ɗauke mana shi fastaki ma ku tsayu bisa ga abin da ni aza ku akai nai wala tattabi'ani kada ku bi ku buɗe nan kada ku bi sabila hanyar allazina la ya'lamuna waɗanda su da ilimi waɗanda suke jafilai kada ku bi hanyar su waton kenan yan mutane na son tsira to abu ɗayan biyu ne su tsaya inda Allah ya tsayar da su sannan kada su bi hanyar jahilan da ke kauce ma hanyar domin ko yaushe waɗannan mutane ba a rasa su tun a zamanin Musa har a zamanin Isa har a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na raye a lokacin sabon su akwai waɗannan jahilan kullum ana kira ga inda hanyar tsira take suna ganin takardun nan da yahi ba a rasa su hako yaushe har yanzu har gobe kuma har abada za nan kada ka bi hanyar su kada ka damu da su ka yi abin da ka ga zama alkhairi domin wani duk abin da ka karanta mai na addini zai ga kai kawai kai dai abin nan ne baka gane ba ne ko kuma shi dai ya hason haka to an ka ce ma annabi musa da harun kada ku bi hanyar waɗannan mutane waɗanda a jahilai aljahalu a cikin alkur'ani yana da ma'ana biyu ayoyin alkur'ani idan ka diba za a ga inda duk an kai magana jahilci tuna da ma'ana guda biyu ko wajen jahilci wannan na rashin ilimi ya zan mutum baya da ilimi gaba ɗai ko kuma yana da eh, abin na asafu wauta izan wawa ne ko da yana da ilimin wawa ne to waɗannan duka sun koru ga annabawan Allah sun koru ga Haruna Musa sun koru ga Haruna mun gane wannan da kyau to don haka irin wannan ya samu annabi annabi Nuh wanda kissa ta gabata a cikin wannan sura kahin Musa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ma Nuh zai nutse mutanensa a cikin ruwa ya ɗauki ya je ya kera jirgi sannan ya shiga cikin jirgin nan da shi da mutanensa sannan ya ɗauki jinsi biyu na kowace irin halitta kuma allah ya tabbata mai cewa duk wanda bai cikin wannan jirgin zai halaka nuh ya shiga amma ɗansa na cikinsa na tsatsonsa ya shiga jirgin sai koma kai wani dutse nuhu yana kiransa ɗana ka zo ka shiga jirgi ya ce ina aini wannan dutse ya ishe ni waɗannan ruwa ai na san komai yawan su ba su haɗe wannan dutse ya ce ba wanda zai tsira daga wannan azaba sai wanda cikin jirgin nan ka shiga ya ce ni ba zan shiga ba to sai nuhu ya koma ga ubangiji wana da nuhu rabbahu sai nuhu ya kira ubangijinsa ya ce faƙala ya ce ya rabbi ubangiji inna ibni min ahali ɗana yana cikin amin mutane na ya allah wa inna wa'adaka alhaq kuma ka na gaskiya na cewa za ka tsirar da duk wanda ya shiga wannan jirgin Allah ga ɗana ina kallo bai shigo cikin wannan jirgi ba wa anta hakamul hakimin amma kai ne mahi hukuncin masu hukunci duk abin da ka hukumta na yarda da shi in ka bar shi can ya halaka ba da za a yi in kuma ya dawo ya bi ni shi kenan Allah ba nuhu amsa qala ya nuh ya kai nuhu innahu laysa min ahlika ai shi bai cikin zuri'a kai bai cikin diyanka ba ana nuhin shege ba ne a'a tun tunda bai bi ka ga addini ba bai tare da kai don haka duk dan uwan da bai bi ka ga addini ba dan uwanka bane zumunta ta jini ba ta kai girman zumunta ta addini ba haihuwa ba ta kai kamar addini ba mun gane wannan zama gari ko zama ƙasa nationality bai kamar addini ba fatin siyasa bai kamar addini ba don haka kada ka bar addinin ka son fatin siyasa komo inda musulmi dan uwanka ga nuhu alaihi salam annabi Allah ne Allah ce mai kada kai hakan bai cikin abin na innahu amalin ghairu salih kada ka tsaya ma abin nan ba ma wannan ba Allah ya ce mishi falatas laka bihi ilm kada ka tambaye ni abin da baka da ilimi akan ni na san wancan dan ba tare da kai kada ka tambaye ni inni min jahilin ina ma wa'azi Allah ya ce ma annabi nuh ina ma wa'azi kada ka zama cikin waɗanda ajahilai nuhu ba ilimi abba da ba kuma ba wawa bane amma dai kada shi aiki irin aikin waɗanda ba su da ilimi ko kuma kada shi aiki irin aikin waɗanda suke wawaye da wannan haka ake so musulmi ya zama koyaushe ya tsaya ya yi nazari ya dibi duk al'amuransa in na addini in na duniya kada shi aikin wawaye kada ka yi aikin da zama wa musiba gare ka da 'yan uwanka duk abin da hake so duk abin da hake tunani duk daɗin da hake tunani za ka cimma to ka ɗauke musiba ga kanka da ɗan uwanka musulmi ya yi amfani bisa ga wannan abin kuma abinda mutane ba su fahimta ba musiba idan ta zo kai da kake ganin wai kila abin nan ka jawo ta kana iya tsira to baka tsira gare ta duk inda kai baka gudu za ta cin maka don haka nan kada ka ja musiba kada ka ja ma yan uwanka musiba ga nuhu alaihi salam an faɗa mishi wannan magana bale wanda ya saura Allah ce wala ya ce ma Musa da Harun fala tattabi'ani kada ku bi sabilil lazina la ya'lamun hanya waɗannan da ba su da ilimi waɗanda suke jahilai ta wajawaz wajen bi bani isra'il al-bahara حتى إذا subhanahu wata'ala ya karbi addu'ar Musa kuma ya karbi addu'ar Harun alaihi salam kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsar da su daga Fir'aun damkar Fir'aun ba same su ba Allah ya tsar da su ta ta cikin ruwa don haka Allah ya ce na waja wazna mun ka ketare bi bani Isra'ila da bani Isra'ila al-bahara teku suka wuce a cikin bakara Allah ya ce waye wa isfaraqna bikumul bahara ku tuna lokacin da muka kece gulbi gare ku ka wuce waton kafin fir'auna ya ayyazo wata aya Allah subhanahu wata'ala ya nuna lokacin da Musa ya je ga wannan tekun ya sa sanda ya bugi tekun Allah mishi umarni ya ce mai idribi asakal bahar ka bugi tekun da da sandarka in ka buge ta waton zai yi hanya waton hanya ta budu Allah ce fan falaka fa kana kullun Um, kullu firqin kad'audil azim kowace hanya ta zama kamar abin nan eh, eh, shimgi wanda yake mai girma bayan ya bugi tekun sai hanyoyi suka suka budu Musa alaihi salam da sauran mutanen su suka shiga a cikin wannan ruwa to shine Allah ne ke son ya ba mu kissar ya ce wajawaz na ka ƙetarar bai bani isra'ila da bahara mun ha ƙetare da bani isra'ila ga wannan teku wato suka wuce kaga a nan allah bai faɗi yadda fir'auna ya bi su ba nan sai aka ce kurun fa'ata ba ahun fir'auna wa junuduhu fir'auna sai sun kabi musa da abin nan da haruna da jama'a su da abin nan da shi da rundunarsa amma a wasu ayoyi ubangiji allah ya faɗa kamar sutun shu'ara ko kuma sutun duhan allah yana ce ya ce ma annabi musa alaihi salam fa asri bi ibadi laylan ka yi tahiyyar dare da bayina a cikin dare domin asara tahiyyar dare subhanallazi asara bi abdihi laylan wannan takidi ne hiyar dare da lailan duk su guda ka tahiyar da dare da bayina innakum mutaba'un lalle ku za a bi ku fir'auna zai bi ku kaga an faɗa ma Musa abin da zai faru gobe da sahi wannan sai da wahayi in ba da wahayi ba Musa ba zai sani ba to kuma haka aka yi fir'auna ya tashi ya bi su wato yasa an ka yi an yi yekuwa kamar wanda zai zo nan ga wata aya inda Allah ya ce walakan najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin ko min fir'aun wato ina ne cikin abin nan shu'ara ne walakan najjayna ina ne alaramma walakan najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin min fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifin wato mun ka tsayar da fir'auna daga mun ka tsayar da bani isra'ila daga azaba ta walakanci wadda fir'auna ke yi musu shi fir'auna ya zan alien ya zan wato wanda ya yi girman kai ya ɗaukaka ƙwarai kuma yana cikin masu wuce iyaka ga ɓanna wato yana cewa ya hayace shi ubangiji ne abin bauta ana rabu kuma al'ala ni ne ubangijin ku hi ɗaukaka ba wanda a sama gare ni kaga wannan ya wuce iyaka ne a shu'ara kuma ubangiji ya faɗi wannan ya ce fa'arsala fir'auna hilma da'ini hashirin fir'auna kahin ya bi su sai ya aika a cikin garuruwa ya ce duk a tara mishi sojojinsa su zo aka yi gayya mai yawa ya ce ina ha'ula'i da shirzimatun kalilun waɗannan da sun ka gudu musa da haruna da wasu mabiyansa shirzimatun yan ƙwarorin mutane ne kawai na yan kaɗan ba su iso tas da hankalinmu ba na haka nan mu je mu cin musu mu abin nan kaga ɓacewar basira irin wannan wanda adda mulki irin na fir'aun wanda ya mallaki kowa har mutane ma wasu ba ko san shi don ba a ganin sa saboda mulkin ya yawa wani ya tashi an haihe shi na jin fir'auna ba bai taba ganin sa idanunsa ba bai taba ganin sa idanunsa ba ya shekara 400 yana mulki sai dai ji an ce sarki ya ce wa ni ana bauta mai kuma kowane gida an yi gumki an aje kuka bauta ma gumkin shi kuma gumki yana bauta mai fir'auna <laughs> kaga wannan daukaka ta yawa ba su ma san shi ba sun to amma da yake Allah ya kaddaro nan zai mutu sai ya ga ya kamata shi ma ya fita maimakon ya ce wani general nashi ko wani ko wazirin sahamana ko wani komanda ko ba haka ba ko brigade abin nan brigade of guard nashi ya ce ya kama Musa sai ce a shi ma bari ya fita kaga wanda Allah ya kaddaro ciki sai halaka zaka idan iza ja al qadar ami al basar idan kaddara ta zo shikenan gani sai gani baya amfani duk dubara sai ta bace kamar abin nan Suleiman alaihi salam yana annabi yakan yi magana da tsuntsaye yakan yi magana da dabbobi yakan yi magana da aljannu da kowa rannan Suleiman ya wuce sai iske yara kanana sun yi tarko na abin nan kamar kamar asuta ta kamun tsuntsaye to akwai wani tsuntsu nan wanda suke harin in yaji do sun watsa abinci ya mai sai Suleiman ya ce ma tsuntsun nan ka yi hankali don yana jin maganarsa ya hankali ya kai tsuntsu yaren nan kai suke haƙo sai ce musulman ai yana kallon su ai rabu da su ai ba su yi wayona ba sai ya wuce ko da suleiman ya dawo sai iska tsuntsun nan ga hannun yara ai an sakai ya sama sai a jawo shi da tsari suleiman ya ce ah, ya an kai sun hakan ma ya ce to ya za a ja alƙadar amiyar albasar in ƙaddara ta zo shi kenan wani wayo da abin gaba ya amfani to irin wannan ne ya kama fir'aun sai ya taso ya bi musa alaihi salatu wassalam to shi na allah ya ba mu labari ya ce fa'ata ba fir'aun wa junudahu sai fir'aun ya bi musa da shi da rundunarsa wato abin nan bagayan wa adawan bagayan don abin nan wuce iyaka zalunci wa adawan da ƙetare iyaka wato sun kabi don su cin musu su kashe a iza adraka hulgarak har lokacin da nocewa ta ruwa ta kamme shi wato mun faɗa karatun da ya wuce yanzu kaɗan cewa an ce musa ya bugi gurbi da sandarsa teku kowane aka samu hanya kamar shimgi da zuwa sai suka wuce shi ma fir'auna da zuwa masu kisa na cewa sai abin nan yayi alfahari ya ce kun gani saboda ni adda mulkin misra duk abin nan koramu eh, na gudana karkashin mulki na kaga ai mini hanya Na haka sai ya wuce yana ganin shi akawa ba Musa akawa ba ya shiga mutanen sa kawai suka yi ta shiga sai da suka ya tsaka sai Allah ya umarci tekun ta ta game sai teku ta game teku ba irin wannan gurbi bane na ku za ka yi iyo ka hita. ocean ne ko ko mene mene bambancin sea da ocean ko shi girma ocean ya girma na misira menene shi si ne ko si ne ba ocean ba ne to ai shi ma si ba a haitarsa da yana da yawa to sai allah ya sa abin nan teku din sai ta game to kahin fir'auna ya kawo a nan ko kuma kahin ubangiji subhanahu wata'ala ya hori musa ya bugi teku da sandarsa sai da allah ya jarabe su a wannan wurin jarabar da aka yi musu da zuwan musa sun bi hanya sai suka gai bakin teku suka tsaya ba wurin ƙetarewa wannan lokaci ba jirage akwai ba ba helicopter ba ya zo ya doke su ko wani abu suna tsaye kuma sai suka cinka yi rundunar fir'auna ta he ta game sassa ko ina saboda yawanta wannan hayyarsa mutanen fir'aun eh, mutanen Musa wannan abu ya kama su tsoro a cikin zuciyarsu shi na Allah faɗa mana a wani wuri ce fala matara aljam'an lokacin da waɗannan ƙungiya biyu da ƙungiyar Musa alaihi salam da ƙungiyar fir'auna sun ka tsinkaye junansu kala ashabu musa sai jama'a musa suka ce inna lamudraku yau kan mu an kewaye mu an gama da mu ba wai magana an iske mu ba an kewaye saboda kila kuna yan kwarori ko ɗari ko ko tamanin kun tsinkai runduna ta tahi mutum dubu ashirin ko dubu ɗari ai aka kewaye wa annan inna lamudraku an kewaye mu kaga ba saura abinda za shi to musa da ke yana da ne ga ubangijinsa allah ce mai yata ya san ba zai kyale shi ba me ya ce ya ce ƙala kalla a'aha kada ku yi wannan magana inna ma'i rabbi sayahdin ni ina tare da ubangijina kuma zai shirye da ni na tabbata wannan haka ke son mumini ya zama ya ne ko yaushe domin abinda a tawakkuli da abinda a ne ga ubangiji abinda aga hannun allah ya tabbaci gare ka bisa ga abinda aga hannunka mutum nawa haka yanzu Abin da aga hannun Allah ya tabbaci gare ka bisa ga abin da aga hannunka amma zo kai abin aga <laughs> aga hannun mu yanzu ya tabbaci gare mu don shi muke gani in Allah ce ɗibi ka ce ah, in ɗiba ai zai ƙare ko kuma ai abin ka abincin na iyaka take da ƙarshen wata na ka kana ka ƙarshen watan ɗibi ka yan ma wani mana ka yan ƙarshen wata sai Allah ya baka don haka ko kun ka riƙe jikkuna kakka ɗare mai jikka ga hadisi haka annabi ya ce kada ka tsuke bakin jikka a tsoke ma bakin jikuna don haka in ka tsoke bakin jikarka sai Allah ya sa kowa ya tsoke bakin jika ta gare ka abinda gare ka shi ɗaya za ci in ya ƙare ya ƙare baka da wani amma bai sai Allah shi koro ne ya baka gane wannan kada ku yi rowa rowa ba ta da kyawu kuma rowa ita ta halaka mahi yawan mutanen da ke bayan ya jama'a don Allah bar rowa a yi alkhairi waton rowa ciyo ne wanda yake idan mutum na da hali na kwarai 99 yana da rowa guda a ce yana da yana da sifofi guda inda 99 duk halin kwarai ne yana sallah yana karatun qur'ani sadar da zumunta wane ne duka amma marwaci ne to halin nan na rowa duk zai boye waɗancan halaye na kwarai amma idan yana da hali 99 miyagu yana da hali guda na alheri za a haka alheri na boye waɗancan aiwa ne abin nan giya ake shaci a wala ƙarya haka wallahi bai shan giya wallahi wa na ƙwarai na ko shekaran jabuhu ya aiko min da kuɗin cefa ne Allah ka ce mu hmm. to sai Allah ce mai ya bugi ƙasa ya bugi wannan teku wato sai bugi teku ubangiji ya ce mai abin nan sai Allah mai wahayi ya ce abin nan ko fadarib lahum tariqan hil bahari ka bugi hanya gari su a cikin teku busassa abin nan ba za a cin muku ba sai musa ya buga sai suka wuce fir'auna ya zo shi kuma sai ya shiga to me faru ga yanan shi na Allah ce hatta za a daraka hulgaraku har lokacin da nocewa ta kama fir'aun kala sai ya ce amantu na yi imani annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il na yi imani cewa ba wani abin bauta ba wani abin bauta sai wannan da banu isra'ila suka yi a imani da shi kuma sai ya ƙara ya ce wa ana minal musulmin ka ina cikin musulmi daga yau bayan ruwa sun ruhe shi <laughs> kaga ya kawayo annan wato shi nan ya musulunta sauran eh, na baya sun halaka to wannan imani ba a amsarsa domin eh, imani iri biyu ne akwai imani ikhtiyari akwai ijibari ijibari ba a amsarsa tilas ka yi abu bisa ga tilas Allah baya amsa ka yi imani bisa ga kana so shine imani kama ka yi alheri bisa ga kana so Allah zai baka lada amma ka yi tilas babu ko ibada ka yi bisa ga tilas ba lada ka ce wallahi ni ba don wani abu ni azumin gari ba ni iya yi ne ko ga ta minya to babu lada in ka yi in ba dole ba ni ban mahita sallar sallar ga wallahi abu da yau ka ajima ajima kiran sallar to baka da lada don baka yi don Allah ba baka yi bisa ga son abin to wannan irin imanin da fir'auna ne ya yi bai yi unhwani ba allah ce a kuma wannan irin imani a cikin wata aya ubangiji ya faɗa mana cewa mafi yawan abin nan mutanen annabawan da an ka halaka duka irin wannan na kama su ba fir'auna ɗaya ba sai sun ga sai sun ga imani waton Allah ga ana cewa falon ma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati ko lokacin da sauran wasu al'ummomi na wasu annabawa da an ka halaka idan annabawan suka zo musu da hujjoji bayyanannu farihu bima indahum min al-ilm sai su yi ta kuri su yi ta murna da abin da ke gare su na ilimin da sun ka sani in dukiya ce su yi ta kuri dukiyarsu suna ganin azaba ba ta same su ba ah, sai mu wa haƙa bihin ma kanu bihi yastahzi'un sai abin da suke yi na izgili da shi sai ya same su har dai inda Allah ya ce falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana wato imanin suke yi lokacin sun haka azabar mu ba zai amfane su ba to irin wannan ne ya yi sai da ya ga azaba bayyane to akwai rawayoyi da yawa waɗanda malaman hadisi suka fitas a cikin littattafai kamar tirmizi da ibnu jarir a cikin tafsirinsa da sauransu duka cewa a riwaya daga abdullahi ibn abbasin ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam a garak allahu fir'aun allah ya noce fir'aun a cikin ruwa faƙala sai ya ce ya faɗi wannan aya da fir'aun ya karanta ƙala jibril sai jibril ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ya kai muhammad laura ayata ni da ka gane ni wa ana ahizu ahizun min hal ina wanda ya ɗibi ƙasa laka daga lakar teku fa a dassuhu ni tura cikin bakin fir'aun mukhafatan don tsoron an ta da rakuhun rahama kada rahama Allah ta same shi fir'aun ya ce abin nan shi jibril ya ce ma annabi hakan da ka gane ni sadda ni gaugawa na ɗibi laka ni tusa ga bakin fir'aun don kada rahama Allah same shi domin ya kai ya yi abin da bai kamata rahama ta same shi ba to amma dai ko ba same shi ba wannan nan ko ba ko da alaka ba ta yi unhwani ba ta jibril to imaninsa ba zai amfani ba domin ya yi imani sadda ba ya amfani an kai karshe don haka nan an Allah ce nan al'ana a yanzu ya kai fir'auna za ka imani alhali wa kad asaita kayi zunubai masu yawa kablu gabanin wannan wa kunta kuma ka zamo minal mufsidin cikin masu banna wato ma'ana kenan ata na naka amanta al'an A yanzu zaka cewa ka yi imani bayan tun da farko can ayata kiran ka Musa ya kiraye ka kowa ya kiraye ka sai da abu zo maka ya ruhe ka yanzu to imanin ka ba zai ba tasiri ba Allah ba zai karba ba to shi kenan sai ruwa suka rufe Fir'aun da shi da jama'a su gaba ɗaya suka noce kuma suka halaka to hikimar ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya noce a cikin wannan tekun daga cikin sojojin Fir'aun dubai bai ne masu yawa kamar da malamai suka faɗa duk gawa su taɓa ce gaba ɗaya ruwa sun tafi da ita ba guda wadda ta tsira amma allah ya hidda gawa fir'aun wannan kuma dalili an ce a wannan lokaci su bani isra'il suna cike da tsoro game da fir'aun sannan kuma su al'ummar fir'aun kibdawa su ma suna cike da tsoro na fir'aun a zo a ce musu fir'auna ya tafi yaƙi ya mutu bai dawo ba su yarda da wannan suna ganin sha'anin fir'auna ya wuce ƙarihin a ce akwai wani da ke iya kashe shi don haka sai Allah ya bayyana shi don su gani da idanunsu aka fidda shi kuma aka ƙara mai girma da kowa da ce ga fir'auna can a zo a yi ta kallo wanda ya sani ce eh lalle ko shi ne to kaga an huta da wannan an rufe kes ɗin fir'auna abin nan shikenan kes kulos an gama da wannan to duk wanda ke irin aikin fir'auna shi ma haka za ta same shi za a za a ruhe abin nashin Allah ya so Allah ya ce fal yawma a yau nuna je ka za mu tsar da kai daga cikin ruwa wato mu hidda kai daga cikin ruwa mu je hoka bakin gaba bai bada naka da jikinka jikin nashi bai canza ba abin nan kiwaye ba naman namansa ba Allah umarci ruwa sun ka turo shi bakin teku da wannan ne malamai tafsir ke cewa wannan shine sanadin kwan mutu ruwa zai hito tun a wannan lokacin ruwa ba su canye jikin mutum ko da ya kwana ɗaya ko biyu za ya hito kuma amma ba za su canye shi ba Allahu alam za mu hidda kai bai da nika daga jikinka mun yi ma wannan lita kuna domin ka zamo wato liman khalfaka ayatan ka zamo aya liman khalfaka wadanda ke bayanka wadanda ke bayanka nau'i biyu ne ko su wadanda ke bai da kai su gane ka ka mutu su san kai ba ilahu ba ne da kai ce ana rabu kuma la'ala ƙarya ce ko kuma liman khalafaka duk wanda zai zo bayanka har zuwa tashin alkiyama kana nan ka zan aya gare su wannan duk fasara guda biyu ce wasu malamai na cewa daga wannan sai aka mayar sa ruwa wasu ka ce kuma a yana nan har yanzu kuma har abada kuma ina ganin masu yawa cewa suna ganin shi a suka je misira ko akwai inda ake cewa ana zuwa ga fir'aun sai dai wasu malamai na cewa fir'aun ai sunan sarauta ne fara'ina na fir'aun ba mutum guda bane an yi wasu fir'aunoni da yawa gabanin zuwan musa amma wannan shi shahara don shi ƙur'ani ya ta ambata muna kuma shi shi Musa ya maya da shi sauran fir'anoni da an kai akwai mata cikinsu akwai ƙananan yara akwai wane ne duka ma ba su yi kangara irin na wannan fir'auna ba to wannan dai aya ce kuma in shi ne an nan dai yana yiwa kuma wannan ya tabbatar da mu'jizar Alƙur'ani kuma ma ya yi tabbatuwa a ce yana nan da jikinsa tunda Allah ya ce nan litakuna ayatan liman khalafaka don ka zama liman khalafaka ayatan wanda ke ta baya gare ka su zama aya kuma abu ne mai yiwa Allah ya aje gawar mutum shekaru masu yabu su canza ba wannan ba abin mamaki ba ne kuma ya zama abin nan darasi ga shugabanni masu girman kai da masu saba ma ubangiji Allah ya ce wa inna kasiran minan nas haƙiƙa da yawa daga cikin mutane an ayatina daga ayoyin mughafilin marabkana ne ko an bayyana musu ayar ba su abin nan ba su kula da ita bale su wa astu to buhari ya yi riwaya a cikin sahih nasa daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala an cewa wannan rana da aka halaka fir'auna ranar ashura ce ashura goma ga ga muharram kenan ko shine ashura to goma ga muharram rannan an ka halaka fir'auna don haka yahudawa sai suka riƙe wannan rana suna azumi a cikinta don gode ma Allah da duk goma na ashura ta dawo sai su yi azumi don gode ma Allah ya halaka makiyansu kuma ya ba su mulki bayansu to annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ya je madina ya iske yahudawa na madina suna azumin wannan rana har ya tambaye su ya ce wannan yini da kuke azuminsa na mene suka ce yini ne da Allah ya ɗaukakar da musa akan fir'auna don haka muka riƙe shi ya zamo na azumi sai manzo Allah ce ma sahabbansa sallallahu alaihi wasallama antum ahaqqu bi musa minhum ko kun kai cancanta daga Musa da su haka nan muhu ko azamci wannan yini na Ashura don haka yinin Ashura sunna ne ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine karshen Fir'auna wannan sura mun ga abin da a karshen sa kuma ga sakamakon da Allah bashi ya noce shi ya halaka Musa yanzu ya samu walwala bani Isra'ila sun samu walwala ga cikin magana nan wala qarba wa anna bani Isra'ila ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم ورزقناهم to shi kenan an halaka fir'auna Allah ce wala qad ba bani isra'ila a asadiqin Allah ce sai mun ka zamanar da bani isra'ila wurin zama wanda yake mai kyau na gaskiya shine misra wato yanzu ba ba shugaba fir'auna ya mutu duk wani soja an tara Allah muna roƙonka to <laughs> to shikenan wala qad ba bani isra'ila don mai sa hannu ga kasar na a kashe musulmi Allah ka yi mai haka Allah ka yi ka tara su gaba daya da sojan da adda hannu da wani shugaba da adda hannu da ɗan siyasa mai hannu Allah tara su wuri guda ka yi musu haka ka zamnar da muri mai kyau yadda ka zamnar da bani isra'ila wala karba wa ana bani isra'ila mabawa a sidikin sannan muka zamnar da bani isra'ila mabawa a sidikin wurin zama wanda yake mai kyawu shine misra fir'auna ya mutu sojoji ne duk sun halaka an huta yanzu sai musa da mutanensa allah ce wadda zaka nahun mun ka ta su mana ɗaya ba ta da daɗaɗan abubuwa abinci ga yanan suka yi ta masha sai ka zaɓi gida <laughs> ka shiga wanda abbawa yana gina abin nan yana ɗaukar ruwa ɗan ga ruwa ne ko kuma shi ke dafa abinci gidan fir'aun sai ya taho cikin gidajen fir'aun ya dibi ɗakin da yake so shi kwanta ya debi shi hada ta fir'auna ya hau ya kwanta wannan wace irin abin da ya kai wannan wani sai ya samu gida na wani babban kwamandan abin nan fir'auna ya shige wani ya samu gida cikin gidajen hamana ya shige duk sun mutu gaba daya gidaje sun zo na bayan Allah talaka talaka ku yi ta addu'a Allah ya muka saukin wannan al'amura mun ka azurta su da abinci wanda yake mai daɗi to bayan tahiya ta yi tahiya sai Allah ya ceto zai kawo musu taura littahi wanda yake a ciki za a musu hukumce hukumce duka sai ya zama shine hanya ta abin nan littahin zai musu abin nan jagora zuwa ga aikin kwarai to sai aka kawo musu wannan a taura. to da aka kawo musu a taura sai shaidai shiga tsakanin su kuma sai sai sabani ya shiga don haka nan Allah ba mu labarin sunan ya ce fa mm, ma eh, khatalafu ba samu sabani ba hatta ja'ahumul ilmi sai lokacin da ilmi ya zo musu ilmi nan yakan ɗauki attaura taura an ka sauka musu da attaura taura sai sun ka sun ko kuma suna zaman su haka nan lafiya lau ba samu sabani ba sai da ilmi na kwarai shine musulunci annabi ya zo da qur'ani sai suka samu sabani Ko ita ce fasar da mahi yawan malaman sahabbai suka yi cewa yahudawa suna dunkulin uri guda a zamanin wannan lokaci amma wanda an ka kawo annabi ya hito ba cikin gidansu ba sai sabani da su da musulmi domin a wannan lokaci suna ta murna suna dauki suna addu'a cewa Allah haka da mana annabin wannan karshen zamani ya zo da an ce zai hito cikin gidan Ibrahim suna ganin gidan Ibrahim gida biyu ne gidan Isma'ila da gidan Ishaqa gidan Isma'ila tun daga zamanin Isma'ila da an kai shi annabi ba a koma annabi gidansa ba Ishaqa dunnan annabawa suke ciki can Yaqubu yake can Yusuf yake duk sauran da suka biyo Sulaiman Dawud duk annabawan nan da ke tsakanin Musa a zuwa isa zuwa muhammad duk cikinsu yake haka suna ganin kenan a cikinsu za a zaɓi annabin ƙarshen zamani kuma sun gani rubuci cewa idan ya zo zai yi hijira ya koma madina ya zauna mahi yawansu suka tashi da nan kuma cikin madina suka zauna suna jiran zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam har suna wa mushrikan larabawa gori cewa idan annabin nan na ƙarshen zamani ya hito to za mu gama kai da shi mu yaƙe ku ku mushrikai ne in je yahudawa da annabi hito sai to gidan isma'il inda ba tunani to wannan shine ya same su suka yi abin nan bagayu suka yi tawaye ce ya za a sauke za a hidda annabi inda ba a saba ba ga inda an ka saba to shine wannan ilimin da ya zo musu sai suka samu sabani Allah ya ce inna rabbaka inna rabbaka haqiqa ubangijin kai a qadi bainahum zai yi hukunci gare su yawmal mata ranar alqiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun bisa abinda sun ka zama suna sabani gare shi na wannan al'amari na addini ko kuma wannan sabanin haka ya ta dogewa gare su kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana muna cewa wannan banna tasu ta yahudawa za su yi tayanta kuma a ƙarshe musulmi za su yaƙi yahud kahin alkiyama ta tsaya haka annabi ya ce muna lalle tuqatiluna alyahud wato alkiyama ba ta tsayawa sai kun yaƙi la taqumu sa'ata hatta tuqatilu alyahud alkiyama ba za ta tsayo ba sai kun yaƙi yahudawa hatta ya khatabi ahaduhum haddayan su ya boye wara alhajar bayan duci sai duci ya ce ya abdullah kai ban Allah haza yahudi zo ga yahudi ba na haka shi wannan kuma tabbas ne sannan akwai hadisai da yawa da ke nuna cewa wannan yakin da za a yi tsakanin musulmi da yahudawa za a yi shi ne ta kubba da masu waɗannan ka da kuke gani na nukiliya da bindigogi duk da su bar amfani za su tsaya amma yau za su tsaya allah ya sani yana yiwa yau yana yiwa gobe yana yiwa jibi amma za su tsaya don haka nan mu kwana a nan wannan aya gobe sai mu damu bayanin wannan maganar ta cewa nukiliya da bindiga da bom za su tsaya ko da ma kahiri tsoronsa bai iya yakin gaba da gaba ko ba haka ba tun in ka diba yanzu irin america da faransa ba su iya hitowa su kawo sojoji a yaƙi gaba da gaba suna iya yi sai dai a tahi sama jirgi mai laya zana a sakoban amma abin da a yaƙi jiɗo ƙasa a ba mu bindigogi ko gani sai mu yi lokaci zai zo sai zamu cewa hayya alal jihad kowa takobi ne ga hannu da mashi insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai mu kwana amin